Shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago da na jam'iyyun siyasa da jami'an fafutuka masu yaƙi da aƙidar mulkin mallaka daga ƙasashen Afirka, Asiya da na kudancin Amurka ne ke halartar wannan taro da ke hangen haɗa kan al'ummomin yankin IOS tare da ba su goyon baya. A gwagwarmayar da ƙasashen suka ƙaddamar da zumar ƙwatar da cikakken 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Kiyore pu imaginer que Niamey serait en mesure d'organiser une conférence internationale pour dénoncer l'impérialisme. Shugaban jam'iyyar 'yancin Afirka Abdurrahman Umaru na cewa waye tsammanin birnin Yamai na iya shirya irin wannan haduwa ta ƙasa da ƙasa don yin Allah wadai da aƙidar mulkin mallaka. Waye taɓa tunani ko a mafarki shugabanninmu za su jagoranci ko su halarci taron yaƙi da manufofin 'yan mulkin mallaka. gashi nan abin ya yiwu a dalilin zuwan janar cani da abokansa na cnsp kan kargar mulki cela a été possible qu'avec l'arrivée au pouvoir du général de brigade Abdraman Chani et ses frères d'armes du CNSP. Taron na da manufar farfado da yunkurin daɗaɗɗen gurin nan na dunkulewar nahiyar Afirka, amma a ƙarƙashin turbar cikakken 'yancin kai. Fitaccen ɗan siyasa Mamman Sani Adamu shine shugaban kwamitin tsare-tsare da afirka ta fara tashi tsaye nan ta kare kanta kuma hanyar da waɗannan ƙasashen uku suka ɗauka ita ce hanya mafi dacewa in ana son a cimma bukata na ganin afirka ta ɗumke amma bisa tafarki na 'yanci. shugaban sakatariyar jam'iyyar pan-africanism today jones na wakiltar afirka ta kudu a wannan haɗuwa. on the 15th of november we commemorated with revulsion ya ce a ranar 15 ga watan nan na Nuwamba mun yi biki cikin yanayin bacin rai don tunawa da zagayowar ranar cika shekaru 114 da ƙasashen mulkin mallaka suka haɗu a Turai da kuma taron Berlin na 1994 a ci gaba da karkasa arzikin Afirka da al'ummunta domin kansu. Yau shekaru 114 bayan haka mun haɗu a nan Yamai domin haɗa kai da Mali, Burkina Faso da Niger. with the people of Mali, Burkina Faso and of course Niger. Taron wanda ke kammala a wannan Alhamis 21 ga watan Nuwamba zai fitar da sanarwar da aka ayyana a matsayin sanarwar zaman birnin Yamai. Irin yadda aka yi sabu gani da kasashen yamma ba su bari wato kasashen da suke son su samu 'yanci. Duk wani sabon salo dai na kawo zagon ƙasa ga irin yunkurin da ake yi ya ya kamata a fuskance shi ya kamata a fahimci abubuwan nan wannan yunkuri na lalubo hanyoyin ceto afirka daga kangin mulkin mallaka na wakana a wani lokacin da rikicin siyasa ya kunno kai a mali inda sabanin ra'ayi tsakanin sojojin da ke mulki da firayim minista shogel mega ya yi sanadin tsige shi daga mukaminsa tare da rusa majalisar ministocinsa tuni aka maye gurbinsa da tsohon ministan ci gaban karkara kanal abdullahi mega Tsohon Firaministan na zargin Janar Asimi Gwaita da mukarrabansa da yin gaban kansu wajen jan ragamar mulki a wani lokacin da ya kamata su shirya zaben demokuraɗiyya kamar yadda aka yi alkawali a shekarar 2022. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.